Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan miti ashirin da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo akan com ko sashen hausa com Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalon a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma Ghana. Masu sauraro barkan mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi da rahoto kan matakan da gwamnatin jihar Gombe ta ɗauka bayan fitilar kabilanci da ta yi sanadiyar mutuwar mutum sha biyar. Yayin Allah kunta abu ya faru dole sai ya faru. Wani al'amari ya faru ne kuma shi kajin ta samu labarin cewa al'ummar waje da guda akwai hatsaniya akwai shi don tsakanin su. Wani magani hakan ba alheri ba ne kuma dai jawo alheri. Allah cikin ikonsa kuma yana da farko al'amarin Allah ya kunta sai ya faru dole sai ya faru. wannan abu ya faru eh, mun je mun ganin idonmu Gwamnan Kaduna na karin bayani kan matsayarsa ta ba sani ba sabo ga 'yan bindiga da suka addabi jihar. Waɗannan 'yan ta'addan ba ruwansu da addinin ka ko kabilar ka in suka ganka kuɗi suka gani daga fuskan ka ba za su gane ko kai musulmi bane ko kai kirista ne ko kai bahaushe ne ko bafilata ne ko atiya kawai in suka kama ka za su rike ka sai an ba su kuɗi ne kawo addini ciki mu haɗa kanmu mu san cewa mutanen mutanen nan mutanen banza ne mu haɗa kanmu inda muka san su a fitar da su a magani A jamhuriyar Nijar hukuma na tsara yadda za ta gudanar da rigakafin cutar coronavirus bayan samun kaso daga shirin tallafi na COVAX da ke agazawa kasashe masu tasowa. Shi dai in kun ga gani wanga vaccin da mun ka amsa wajen in ce muku na wanda za a yi mutum kamar dubu ɗari uku da hamsin da biyar. wanga shine na farko kuma alƙawarin da sun ka doka da ya kare kuma za a ci gaba da eh, kawo wannan ha a ga abin da gwamnati ya bukata. Muna da shirin yanayi da muhalli da darasin Ramadan. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yankin arewacin Najeriya da ke fama da rikice-rikice satar mutane ta zama ruwan dare wanda a cikin su har da yara 'yan makaranta. Gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi sun ce sun mai da hankali don tabbatar da waɗanda aka sace an sako su sun dawo gidajensu lafiya. Amma ƙwararru a fannin lafiya da sauransu suna cewa bai kamata taimakon waɗanda aka sace ya tsaya a nan ba. waɗanda abin ya shafa suna buƙatar taimako na musamman a jiki da kuma ƙwaƙwalwa don su sake koma cikin al'ummominsu da kuma maganin kyama kwararrun masu zaman kansu da suke aiki tare da ofishin babban kwamishinan kula da kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ne suka bayyana haka a cikin wani rahoto da aka fitar a ranar uku ga watan maris kwana ɗaya bayan sakin ɗalibai mata 'yan makarantar sakandare 279 da aka yi garkuwa da su a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya Kwararrun goma sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta ba da fifiko na kulawa ga waɗanda abin ya shafa da kuma wasu sauran abubuwa. A ɗauki kwararan matakai na kariya kan satar mutane da kuma ƙarfafa matakan kariya ga yara da suke cikin haɗari. Ɗaya daga cikin kwararrun kuma likitan kwakwalwa Dr. Haruna Yakub ya koka kan annobar satar mutane. An yi wa sama da Amurka kashi talatin cikin ɗari da suka haura shekara sha kusan miliyan saba'in da takwas cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19 a cewar wasu sabbin alkalima da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta fitar. Hukumar ta CDC ta ce kashi arba'in cikin ɗari na manyan akalla sun karɓi allurar rigakafin ɗaya haka kuma kashi tamanin cikin ɗari na tsofaffi waɗanda mafi yawa su ne suke cikin haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar yayin da aka yi wa kashi sittin da hudu cikin ɗari na tsofaffin cikakke allurar rigakafin hukumar ta cdc ta kuma ba da rahoton kusan mutane dubu biyar da ɗari takwas na waɗanda aka yi musu rigakafin amma kuma suka sake harbuwa da ƙwayar cutar a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce dukkanin alluran rigakafin da ake da su sun nuna suna aiki na hana kamuwa da rashin lafiya mai tsanani da kwantarwa a asibiti da kuma mutuwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hajji Alhamis babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tuni yankin Tigray na arewacin Habasha yake cikin mummunan yanayi da yanzu yake kara muni watanni biyar bayan barkewar rikici yayin da ake fuskantar karuwar yunwa da cin zarafi ta fannin jima'i kuma babu alamar janyewar sojojin eritrea mclocock ya faɗa wa wani taron sirri na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa ofishinsa ya fara karɓar rahotanni na mutanen da yunwa ta kashe a cewar wani kwafin jawabinsa da boa ta gani locock ya faɗa wa membobin kwamitin mun karɓi rahoton farko a wannan makon na mutum hudu da suka rasa mahallansu da suka mutu saboda yunwa sannan mun karbi rahoto a wannan safiyar na mutane 150 da ke mutuwa sakamakon yunwa a yankin ofla da ke kudu da makele shugaba joe biden ya faɗa jiya alhamis cewa amurka ba za ta bari wata ƙasar waje ta yi katsalandan a zaben amurka ba bayan ya ɗauki matakin ladabtar da rasha kan yin hakan kuma wani babban harin ta yanar gizo Biden ya faɗa a fadar White House cewa a yau na amince da matakai da dama ciki har da korar jami'an Rasha da dama sakamakon ayyukansu na kuma sanya hannu kan dokar shugaban ƙasa wadda ke bayar da umarnin sabbin matakai ciki har da takunkumi don magance ainihin ayyukan cutarwa da Rasha ta yi kan muradin Amurka. Biden ya ce ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin a wayar tarho da suka yi a farkon wannan makon cewa da zai iya daukar matakan da suka fi haka amma ya zaɓi ya yi daidai gwargwado kuma baya neman karar rikici tsakanin washington da moscow sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ba afghanistan tambacin goyon bayan amurka a wata ziyarar bazata da ya kai jiya alhamis dan tattaunawa kan janye sojojin amurka 2,500 nan da zuwa 11 ga watan satumba na wannan shekarar blinken ya yi kokarin ba jami'an afghanistan tabbacin cewa amurka za ta ci gaba da jajircewa kan kasar inda amurka ta jibge dakarunta tun 2001 biyu bayan hare-haren ta'addanci a biranen new york da washington a ranar 11 ga watan satumbar shekarar blinken ya fada wa shugaban afghanistan ashraf gani a fadar shugaban kasar da ke kabul cewa na so in nuna a wannan ziyarar ta wani ci gaba da sadaukarwar da amurka ke yi wa jamhuriyar musulunci da kuma mutanen afghanistan kawancen yana canjawa amma kawancen kanta na wanzuwa labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni gabar kabilanci a yankin kudancin gombe ta haddasa arangama tsakanin kabilu biyu inda aka samu asarar rayuka A akalla mutane sha biyar sun rasa ransu fitinar ta auku ne a ƙauyukan unyuwar dajarsu a yankin karamar hukumar balanga inda hakan ya haddasa zubar da jini wannan lamari ya shafi kabilar lunguda da waja da ke zaune a garuruwa da ke makwabtaka da juna tana gwamnan jihar muhammad inuwa yahaya ya da ayyana dokar hana yawo a yankunan da lamarin ya shafa don dawo da doka da oda. Kazalika gwamnan ya yi alwashin cakko waɗanda suka haddasa tashin fitinar don fuskantar hukunci. Ga ƙarin bayani a rahoton Abdulwahab Muhammad. Bincike ya nuna cewa rikicin kabilancin ya faru ne a sanadiyar filin noma a tsakanin kabilar Waja da kuma kabilar Lunguda. da ya kai ga rasa rayukan mutane da na dukiyoyi da kayan abinci da kuma kona gidaje a ƙauyen yuwar wakilin hakimin ƙauyen mr yohana estefanus ya shaida wa gwamnan jihar Muhammad Inuwa ya cewa mutane guda bakwai sun rasa rayukansu a sanadiyar rikicin ya ce cikin dare aka farma ƙauyen suna barci sai suka ga an bunkawa gidajen su wuta ana faɗin cewa ku fice mana daga filaye ko kuma mu shafe ku a ƙauyen jesu shugaban al'ummar yankin Mr. Jason Jesse ya shaida wa gwamna Mohamed inuwa ya haya sun yi asarar mutane guda bakwai a sanadiyar rikicin yayin da aka kone gidaje masu yawa da wuraren da ake tanada abinci sun bayyana su kan yadda gwamnan ya ɗau mataki cikin hanzari don magance rikicin a bayan kai ziyarar ganewa dunduna irin bannan da aka aikata ne sai kwamishinan tarbiyya da tsaro na cikin gida adamu dishikwaltun ya yi bayani wa manema labarai a hukumance. Sana Adamu Dushi Kupto, Honorable Commissioner Internal Security and Ethical Orientation na jihar Gombe. Turi mana karin haske mana dangane da abin da yake faruwa a karamar hukumar Balanga. Eh abin da ke faruwa abin bakin ciki ne ba abu ne wanda yake al'umma suna bukatar sa ba to mashi al'amari idan ya faru eh, in Allah kunta abu ya faru dole sai ya faru wani al'amari ya faru ne tun da shekaru da muke samun labarin cewa al'ummar waje da lunguda a akwai hatsaniya akwai rashin fahimta tsakanin su wanda muna gani hakan ba alheri ba ne kuma zai jawo alheri ba Allah cikin ikon sa kuma na faɗa da farko al'amarin Allah hukunta sai ya faru dole sai ya faru din kuma alhamdulillah wannan abu ya faru eh, mun je mun ganin idon kauyen Heman da na jisu kenan da kuma nyuwar diddigar ruwa na lunguda wanda aka kai musu hari a yin asarar dukiya da rayuka a wurin wanda an rasa dukiya sosai an kona gidaje da kayan abinci kuma asarar rayuka wanda yanzu ana bincike a gane cewa hakikanin mutum nawa ne aka rasa wanda kuma alhamdulillahi eh, faruwan abun mai girma gwamna alhaji mahmudu inuwa yayya bai yi kasa a gwiwa ba a jin yada toga mai karfi wanda shi da kansa ya jagoranci tawagar muka je har wannan lunguna har wannan wurare da abu ya faru aka jajanta musu aka kuma ja hankalinsu kan cewa eh, a kiyaye irin akwai irin wannan saboda duk abin da ake nema in babu zaman lafiya ba za a same shi ba eh, an tattauna tattauna da jami'an tsaro wanda an tattauna da dss an tattauna da dss na wurin akwai commissioner of police akwai commandant 301 eh, commander 301 abubuwan duk dai an ji an tattauna kuma an da matakai da hanyoyin da za a bi a dakile wannan din kuma a magance aukuwan irin wannan a gaba domin jiya duma tare da su kuma tare su muka je har wurin dukkan kowa gani wa idonsa ke yanki mai girma gwamna ba da umarni ce to waɗanda ganin waɗanda suka bar gidajensu sakamakon ƙona musu gidaje ba da umarni cewa a kai musu agajin gaggawa na ga al'umman jihar gombe shine na farko mu kasance masu bin doka da oda na biyu mu kasance masu haƙuri domin duk abin da ya faru in ba a kai hankali nesa ba in ba a yi hakuri ba to abin ba zai kai mu ga nasara ba duk wanda ya je wannan wuri ya gani ya ga abin da ya faru da idonsa domin abu ne babu kyan gani an rasa dukiya an rasa gidaje an rasa abinci an kai ga rasa rayuka abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya gwamnan jihar kaduna nasir el rufai yana kara fayyace matsayarsa kan yan bindiga ko barayin mutane da suka addaba jihar da wasu jihohin gwamnonin arewa maso yamma yan rufayi na nuna ba bukatar sulhu da 'yan ta'addan damuwar ɗabi'arsu kan jama'a da zama annoba da ke hana mutane sakat da kaduna ga rahoton isa lawal ikara gwamna nasiru yan rufayi wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a cikin wata tattaunawa a garin kaduna ya ce ya zama dole a dunkule guri guda domin tinkarar 'yan ta'addan da ke kashe mutane ba ji ba gani. Wa'annan 'yan ta'addan ba ruwansu da addininka ko kabilarka in suka ganka kuɗi suka gani daga fuskanka ba za su gane ko kai musulmi ba ne ko kai kirista ne ko kai bahaushe ne ko bafilata ne ko atiya kawai in suka kama ka za su rike ka sai an ba su kuɗi. Me ya kawo addini ciki? mu haɗa kanmu mu san cewa mutanen nan mutanen banza ne mu haɗa kanmu inda muka san su a fitar da su a maganin su amma sai su ɗauki abin su mai da shi addini da kabilanci domin sun yi zaɓe an kada su. Tuni dai wasu malaman addini a jihar Kaduna suka yi nisa wajen yunkurin haɗa kawunan musulmi da kirista a jihar baki ɗaya. musamman ma dai ta hanyar kyautata mu'amala da zamantakewa tsakanin juna. Shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna Pasto Yohana Buru na cikin irin waɗannan waɗannan malamai saboda yadda kowace shekara yake kaiwa musulmai tallafi a watan ramadana domin yin azumi. to dalilin da muka kawo wannan kyaututtuka ga nakasassu domin mun san wannan watan babban wata ne ga duka musulmai wajibi ne mu taimake su domin su samu saukin yin ramadan su kuma yi addu'a yadda za a samu zaman lafiya kasan nan muna so mu gina kyakkyawan mu'amala tsakanin kiristoci da musulmi a samu kyakkyawan fahimtar juna a inganta wannan zamantakewa wannan yaddan da ke tsakamu da juna yan wantaka a matsayin na bil adama muna so mu ƙara gina ta don in musulmi da krista suka gane da kansu to za su iya fita da najeriya a cikin halin ciki shi yasa muna wani abubuwan domin cin gaban najeriya haɗin kan musulmi da kiristoci? dole mu samu sabani harshe da haƙori ina roƙon musulmi duk wanda kristo suka bata musu rai to a yafe haka ma ga kristoci wurin da musulmi suka bata musu rai a yafe da mu samu zaman lafiya don yafe nan fa ita ce mafita mu wasu daga cikin masu bukata ta musamman da wannan kungiya ta pastor yohana buru ta tallafawa ma sun yi godiya da wannan tallafi na kayan azumi farko dai sunana ma'awuyar jami'ar mataimakin ciyama na kungiyar nan na kasassu da marasa karfi muna jinjina da yabo da godiya ga pastor yohana da ya sake tunawa da mu kamar da ya saba a duk shekara ya kawo mana danyen abinci kuma ya kawo mana dafaffi lokacin buɗe baki na gode mun gode mun ala saka da alkhairi sunana biba jibrin ina farin ciki kiran da zan yi ga masu kuɗi da kuma malaman suna cewa ma nakasassu mabukata ne muna da bukata ko lokaci musamman wani lokacin watan ramadan da ya kama duk wanda aka taimaka mawa da kayan abinci tun allah da muna sa ran cewa ba karamin lada ne da kuma jin daɗi da shi wanda aka taimaka mawa maganar matsalar bambance-bambancen addini da kabilanci a wasu sassan jihar kaduna sun daɗe suna kawo matsalar tsaro sai dai ya zuwa yanzu a iya cewa waɗannan matsaloli sun fara gushewa isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin soma kamfan na allurar rigakafin cutar corona a baki ɗayan jihohin ƙasar bayan da suka amshi kasan allurar da manyan ƙasashen duniya suka yi alkawarin baiwa ƙasashe masu tasowa a ƙarƙashin shirin COVAX mai muradin samar da daidaito a tsakanin al'ummomin duniya akan batun yaƙi da wannan annoba. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan lafiya lafiya na jamhuriyar Nijar. Shi dai in kun ga gani wanga vaccine da mun amsa wajen in ce muku na wanda za a yi mutum kamar dubu ɗari uku da hamsin da biyar wanga shine na farko kuma alkawalin da sun ka ɗoka da ya ƙare kuma za a ci gaba da eh, kawo wannan ha a ga abin da gwamnati ya bukata na samun duk abin da ake ce ma sibil a yi musu wannan e, tsakanin gobe daban da gowan ga eh, vaccine din za ta cikin jiha bakwai na ƙasa don a fara wannan shaushawa suwa suwa ne ne eh, za a yi wa wannan shaushawa duk wani wanda ke aikin likita duk wani soji duk wani wanda a gidan kaso duk wani wanda ya shekara 60 haka ko yana da lahiya ko bai da lahiya duk wani dan shekara 18 ko lahiya ta lau za a mai wannan shaushawa tunda menene muhimmanci wannan shaushawa kana ganin nan kasashen mu lalle Allah ne ya kare mu game da matakan da an ka doka game da roƙon Allah akwai yau kasa wadda za ka iske cikin kwana guda ta samu mutum dubu arba'in da biyar kai har dubu ɗari da sittin an gani sati wanda wuce waɗanda sun gumi cikin rana guda to ai kenan wanga shaushawa ta waje ba tun daga ta Allah yau ya sa muna jin waɗi yau Allah sa gata mun gane ta kuma ita shaushawa ga in an kai maka ita kai batewa kai wannan ciwon in an kai maka ita amma in ba a yi maka ita ba Allah ɗaya za a ce ya kare tunda shi Allah ya ce a ne magani ya ba da ilimin nemo magani magani gashi an samu shi kuma maganin ga da gaya na shaushawa ga wanda ake yi ƙasar europe wanda ake yi ƙasar america wanda ake yi ƙasar shin wanda ake ƙasar duka kasashen gada ka sani na duniya wanda ake yi yau shine kuma ma mun ka samu ya zo nan ne kenan kiran da nake ga mutane su hito da hihi ai musu wannan shaushawa za a bude santurori ko ina cikin jiha zuwa yaushe za a fara nan in ka doka nan dai yanzu kamar lokacin da za mu samu damar doka yanzu wanga vaccin da ya zo mu kai shi cikin waɗancan jiha bakwai da an kai sati wanga sati na ta ana wara amma nan da'ira mai an fara yanzu haka muna da kamar makafa 21 waɗanda tun da sayan buɗa sai da murice ana nan ana yi. Ko wani abin da ya kamata mutane su bada kafin a yi ko Ko dala har masu balaguro an yi tanadi har wanda za ta yi hajji mun yi tanadi har 'yan gudun hijira an yi tanadi ba wanda zai bada dala wanga eh, vaccine ɗin ko in ce wanga shaushawa kyauta ne. kyauta ne ruwan Allah ba wanda zai ba la in ma bulaguro za kai ka zo a yi maka saboda baka san inda za ka tana ka ɗauko wannan ciwon amma in an kai ma an ka kare kanka wasu suna nan suna dibin cikin rezo sosai a ce an yi kaza an yi kaza ana ta faɗin ƙarya mu nan duk mun je mun yi wannan shausha kuma ga mun nan daren da kam shi dai likita bai ɗauka cuta ya samu mutum ita tunda ya yi rantsuwa da zai fara wanga aiki ya yi rantsuwa da alkur'ani mun yi imani da Allah wagga shaushawa shaushawa ce ingantatta in ba ga ba mu kamu da haka muke kiran mutane su hito su wagga shaushawa saboda su kare kansu su kare kasa su kare su game da wanga mugun ci Ministan lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Ilyasu Idimi nasara a zantawarsa da Suleiman Muni Barma kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Da fatar masu azumin watan Ramadan suna cikin ƙoshin lafiya. A makon jiya ne Majalisar Al'amuran Yanayi ta Najeriya ta yi wani taro na tsawon kwanaki uku tare da masu ruwa da tsaki domin tattauna bangarori daban-daban na alkawuran da Najeriya ta ɗauka na rage gurɓataccen iskar carbon a cikin muhalli. Abin da ya sa na nemi jin ra'ayin ɗan raji Umar Sani Anka a game da yadda wannan taro ya gudana. A yi sauraro lafiya. shi dai wannan taro da akan yi eh, bisa al'ada dukkan karshen shekara amma wannan ya zo da wani sabon launi saboda matsalar covid-19 da kuma mai yawan mu har da tattalin arziki na ƙasa yadda shafi gudanar da al'amura na gwamnati ba zai za mu iya sani ba da mu yan kallo ne yan kungiya ne musamman da aka ce jihar kano ce za ta yi dauke gabaran yin wannan taron amma dai saboda matsalolin ita cuta ta corona yasa aka yi shi daga abuja kaɗan daga cikin su ministoci da manya-manyan permanent secretaries suka taru a abuja mu kuma muna daga jihohinmu ita dai wannan national council on environment abu ne da ya shafi kowa da kowa kuma duka abubuwan da karkata ne na yadda za a yi a kula da muhalli musamman na najeriya da dai cewar shi muhalli idan ka kula da shi ya hada da duniya baki daya domin an samu matsala nan ta shafi kowa da kowa mu dai mun bi abubuwan da suka faru ma dai gaskiya na tunanin abin bai mana armashi kamar yadda muka saba al'adance ba da yake ya zama sabon abu ne domin idan an tattaru gaba daya lokaci daya akan yi gabatar da wayannan kaloli wanda kuma bisa al'ada sukan kawo bukatunsu na yadda za a tallafawa jihohinsu ko kuma a magance wasu matsaloli domin sahalewar duka ita council din da ake taruwa idan an duba akan zauna a fitar da makaloli na daban-daban kuma fanni-fanni misali akwai bangaren da ake kawo na ambaliyar ruwa akwai wanda suke kawo nasu na dumaman yanayi akwai masu bangaren bukatu na makamashi so wannan akan ware jama'a su tafi kashi-kashi bana kuma dai bai kasance yadda za a haɗu tare kowa ya kawo matsalolin sa yadda za a haɗu da masana da mu 'yan kungiyoyi da tattauna wannan abu. yayin da yanayin damuna yake daɗa karatuwa a yankin sahel inda a 'yan shekarun nan an fama da matsanancin matsalar ambaliyar ruwa da ya janyo asarar dukiyoyi da rayuka. Mun nemi jin ta bakin shugaban ma'aikatar Newma a game da irin shirin da suke yi domin tunkarar damunar bana. Dr. Salisu Dahiru shi ke jagorantar wannan ma'aikata a matakin tarayya a kashin gaskiya duk lokacin da damuna ta karatu haka akwai fargaban aukuwan matsaloli da suka shafi zazayen ƙasa da kuma ambaliyan ruwa da kuma abubuwa da suka shafi bulowan wasu cututtuka haka kuma da annoba da kuma ma wasu abubuwa da suka shafi tattalin arziki ta fannin noma da kiwo amma za mu fi eh, ba da fifiko a kai maganan zaizayen ƙasa da kuma ambaliyan ruwa yanzu najeriya da sauran ƙasashe na duniya suna fuska. fuskantar canjin yanayi abinda ake kira Uh, climate change wadda kusan ya addabi duniya kuma alamomin wannan canjin yanayi an fi ganin su ne a lokuta da kuma tsanani ko rashin ruwan sama da muka muke gani na faruwa a lokacin ko kaga an yi ruwan sama da yawa a watannin da ba a saba ganin ruwan sama ba kuma idan ruwan nan zai taho yakan taho da yawa a lokaci daya maimakon an san irin waɗannan lokutan kusan yakan zo ne a matsayin ko yayyafi haka ba tare da ya tsananta ba kuma mu jama'a so da yawa magudanan ruwa da muka sani ko kwalbati ko gada ko madatsan ruwa da aka giggina domin taimakawa wurin rage ambaliya sabila da ɗabi'unmu mukan ga cewa an cike waɗannan magudanan ruwan da ko da zuba shara ko ko an yi aikin gyaran hanya ko wani abu haka da ya kamanci wannan kuma ƙasa ko taɓo ko laka ko sauran abubuwa sun toshe waɗannan magudanan ruwa to idan ruwan nan ya zo sau da yawa yawa yakan fi karfin ah, waɗannan magudanan ruwan sa'annan sai a ga ambaliya tunda shi ruwa duk hanyar da ya saba bi idan aka zo aka datse ko aka dakile waɗannan hanyoyin shi yakan nema wa kansa hanya saboda haka idan ah, bai samu yadda ya saba bi ba ko ina yana iya bi ya shiga kuma haka kan jawo banna idan haka ya faru so da yawa abinda muka fara yi ma'aikatanmu ta newmark shine mukan jagoranci faɗakar da jama'a da kuma aiki haikan wurin buɗa waɗannan magudanan ruwan da fidda shara da aka riga aka zuba cikin rani da sauransu domin idan aka yi ruwan nan ruwa ya samu ya wuce kuma da ƙara jawo hankalin ah, ma'aikatan da ke kula da tsarin tsarin birane da garuruwa wato uh, urban development cewa duk wurare da aka sani uh, fadamu ne koko wurare ne da ruwa kan bi don ya tsane ruwan sama da ake yi irin waɗannan wuraren bai kamata an rarraba fulotai a wurin don a yi gine-gine ba hakan yakan taimaka yakan taimaka domin rage uh, waɗannan ambaliya. To mai sauraro, gashi mun koro bayanai amma lokaci ya cin mana sai zuwa makon gobe idan Allah ya ba mu iko mu ɗora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake fatar mu lafiya. kenan da barkewar corona virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a sha shida ga watan afrilu murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Masu sauraro yanzu ga darussan Ramadan. Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'a to zaratul bid'a wa iqamatu sunna. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ila yawmiddin. Da farko muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da azurta mu da fuskantar azumin Ramadan lokacin da ake karatun Qur'ani ake sauraron tafsirin Alqur'ani mai girma gidajenmu na bukatan wannan kira'o'i motocinmu na bukatan kira'o'i maimakon ya cike da kide-kide da wake-wake inda duka ji kiɗa da waka to shaidan na wuri inda duka ji alkur'ani mai girma to babu shaidan a wuri saboda haka zukatanmu za su rayu ne da karatun alkur'ani mai girma qur'ani ya ce ala bi na tatma'innul qulub ina ana kanta alkur'ani zikiri ne da zai sanya mana nutsuwa haka shi yasa muka haɗu don lancin wannan kaset ko kuma cd ko memory na wannan bawan allah ɗaya daga cikin limamanmu kuma yaro mai hazaƙa mai ƙoƙari mai da'a mai ladabi alhamdulillah mun haɗu a nan don mu wannan ina fata Allah ya mishi albarka sauran abokanansa da sa'o'insa da masu kokari irin duk muna addu'a Allah ya yawaita mana irin su ya yi musu albarka manta ba kwanaki irin su dr jabir su ma sun yi lancin irin na littafai nasu mun je har sokoto an yi irin wannan don kara karfafa su duk inda 'ya'yan wannan kungiya suka yi wani bajinta suka yi wani abu mai kama da irin wannan za mu je don kara karfafa su da ka shi ma muna mishi fatan alkhairi muna fatan al'umma za su amfana da wannan abin da ya yi kuma ta wannan hanya za a yada karatun qur'ani ta ko ina ya shiga ko ina gidajenmu da ofisoshinmu da wuraren da muke sana'o'i sannan mu yi amfani da daman don nema wa ƙasarmu zaman lafiya ta hanyar kamun kafa da karatun alkur'ani mai girma ina kira ga masu hannu da shuni su sanya jarinsu wurin karatun alkur'ani mai girma su karfafa ire-iren wayannan ɗaliban ilimi su karfafa irin wannan makarantu da ake kyankyashe mahaddacin alkur'ani mai girma shi ne zai taimaka wa zaman lafiyan kasa yanzu muke addu'a ga mai mataba sarkin zazzau marigayi wanda a makarantansa malam abbas ya haddan alkur'ani mai girma me kake tsammani in an samu ire-iren su sun bude irin wayannan makarantu addu'o'i za su samu koda sun bar duniya suna kabarin su suna cin moriyar irin abin da suka bari na wannan ayyukan alkhairi da haka masu hannu da shuni su taimaka wurin asasa wayannan makarantu sannan malaman a ci gaba da daukar ɗawainiyar su musamman malaman suna ana taimaka musu to za ka ga an dakile shirka da bidiyoyi ko ina Allah taimake mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdulrauf nake cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da sabon shiri kafin lokacin nake cewa mu wani lafiya wassalamu alaikum